وهو أحد أركان الإسلام الخمسة يقول ربنا رب العزة والجلال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين يقول ربنا رب العزة والجلال أيضا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عباد الله إن الحج فريضة من فرائض الله عز وجل فلا يجوز للمسلم أن يتركه إلا لضرورة لأن الله تعالى قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين عباد الله إن الحج نداء رسول رب العالمين فمن أجابه حج ومن, ومن لم يجب فلا حج له أبدا إذ قال الله لخليله إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق قال إبراهيم الخليل يا رب إن صوتي ضعيف لا ينفذهم قال له سبحانه وتعالى نادي وعلينا البلاغ فنادى إبراهيم عليه الصلاة والسلام على جبل أبي قبيس فقال أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه أيها المسلمون إن للحج شروط يجب توفرها منها أو أولا الإسلام فلا يجب الحج على كافر ومنها أيها المسلم العقل فلا يجب الحج على مجنون ومنها الصحة والعافية فلا حجر المريض والاستطاعة وأمن الطريق وذكر أهل العلم رحمة الله عليهم أن الحج له أركان الركن الأول الإحرام والركن الثاني الوقوف بعرفة والركن الثالث الطواف طواف الإفاضة وركن الرابع هو السعي بين الصفا والمروة اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب العالمين اللهم بارك لنا اللهم نسألك الحج والعمرة يا رب العالمين اللهم كل من حج فارزقه العودة إلى إلى بيتك الحرام يا رب العالمين ومن لم يهد اللهم ارزق الحج والأمة يا رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الذي فرض الحج على عباده المسلمين فمن أداه فقد برئت ذمته وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان ولاة إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون إن الحد له فضائل عظيمة ومنزلة رفيعة إذ هو أحد أركان الإسلام الخمسة فهو من أفضل الأعمال والقربات إلى الله عز وجل وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور أيها الأحباب إن الحج يعدل الجهاد في سبيل الله وينوب عنه لمن لا يقدر عليه ومن لا يتكلف عليه قالت أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله تقل الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد قال لا لكن أفضل الأعمال أفضل الجهاد حج مبرور والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عباد الله إن الإكثار من الحج والأمرة ينفي الفقر وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تابعوا بين الحج والأمرة فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد واعلموا عباد الله أن الحجاج وفد الله تعالى دعاؤهم مستجابة وحوائجهم قابية وإن الحج يهدم ما قبله من الذنوب والمعاصي وأن الحجاج يرجعون إلى بلدانهم كيوم ولدتهم أمهم وأن الحجاج تكتب لهم حسناتهم وترفع لهم درجاتهم وتحط عنهم سيئاتهم وأن من مات في حرمه بؤث يوم القيامة ملبيا اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والبلاء يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وآمنا في بلادنا وآمنا في مساجدنا وآمنا في مدارسنا اللهم آمنا في بركاتنا يا رب العالمين اللهم لا تأخذنا بما فعلنا يا رب العالمين يقوى مسلمي باين بوديا الله salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hudubar mu yau tana magana akan matsayin aikin hajji a musulunci da kuma fallasta hajji ɗaya ne daga cikin rukun na musulunci guda biyar Allah maɗaukakin sarki ya ce walillahi alam fi hijjul baiti man a ilaihi sabil doka daga Allah akan mutane hajjin ɗakin kaba ga wanda ya samu iko ga wannan hanya Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin wata aya subhanahu wata'ala na umurta annabin Allah Ibrahim yace wa azim fil nas bil hajj ya Ibrahim kai shela kai sanarwa cikin mutane da aikin hajji zo sai hajji za su zo maka suna taya da kawahunsu za su zo maka akan dukkanin raƙoyi mai ɗanfarren ciki za su zo maka wato a cikin kowane rami mai zurfi daga wuri mai nisa liyashhadu manafi alahum domin su shaidi amfani da gare su wa ya zukuru su mallahi musu ambaci sunayen Allah fi ayyamin ma'alumat a cikin kwanaki sanannu ya ku bayin Allah ku sani hajji farilla ce daga cikin farillai na Allah maɗaukacin sarki bai halatta ga musulmi ya bar zuwa aikin illa saboda lalura domin Allah maɗaukacin sarki ya faɗa ya ce wa man kafara duk wanda ya kafirce Allah ya bashi abin zuwa Allah ya hore mai abin zina ya sauke farali yake zuwa to ya sani fa inna Allah ganiyun al alamin hakika Allah mawadaki daga barin halittunsa ya ku bayin Allah da yawa daga cikin mutane kana ganin wani Allah ya hore mai abin zuwa hajji Allah ya hore mai abin biyan kujera ya tahi amma sai ya zuwa saboda yana jin tsoron jarinsa wani kuma yana cewa ba zai je hajji ba saboda bai da gidan shiga wani kuma sai ce bai zuwa aikin hajji saboda yana jin tsoron mutuwa wata kuma sai ta ce ba su zuwa aikin saboda mijinta bai tai ba wani kuma sai ce bai zuwa saboda mahaihiya ce ba ta tai ba duka wannan bai zama dalili idan ka tsaya gaban Allah wa man kafara fa inna Allah ganiyun lil alamin duk wanda Allah ya hore ma abin zuwa shi ya kamata ya fara zuwa sannan daga bayan mahaifiyarsa daga bayan mahaifinsa daga bayan duk wanda ya samu ya kai shi ya kai shi ya ku yan uwa musulmi wasu yawan manzan Allah sallam ku sani gina gida zai zama dalili na rashin zuwa aikin hajji Allah da ya baka abin zuwa ya kire ka in ba karɓa kira ba kuma za ka tsaya gaban shi tambaye ka hajji farilla ne ko kana jin yunwa kana sallah yadda ka san ai kiran sallah ka je yi sallah haka aikin hajji ga wanda Allah ya ba iko akwai wasu mutane da ba su gane ba sai ga an ba mutum kujera sai ce bai iya hawan kujeran makka miliyan takwas idan ya bata su gaban za ya ta ya dawo wallahi wannan kalamin mugun kalami na bai da kyau duk wanda aka biya mu kujera wajibi na ya ta inda yana da lahiya ya ya dawo malamai sun yi magana cewa ba sharaɗi ba ko mace aka biya mu kujera inda ba taɓa zuwa ba babu dalilin mijinta ya hana mata zuwa saboda farilla ne yadda kasan baka iya mata sallah in lokaci yayi ko in ta samu kuɗi ta zakka cikin dukiyarta ba ka hana zuwa aikin hajji sai dai kai mata addu'a Allah ya kai ta lahiya kuma ka ta mutanen kirki ya ku yan uwa musulmi ku sani zuwa aikin hajji farilla ne ga wanda Allah ya ba'i ku kada mutum ya sakaci dama ta kuce masa Allah maɗaukakin sarki ya ce lalle shi aikin hajji kira ne na manzo na ubangijin halittu duk wanda ya samu ya karɓa wannan kira zai yi aikin hajji duk wanda Allah ya ba sa a ya karɓi wannan kiran babu hajji gare shi har abada har ya kunna ba zai aikin hajji ba domin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya ce mishi wa azzin fil nas bil hajj ya Ibrahim kai tila a cikin mutane dangane da aikin hajji zo fi hajji annabi Ibrahim ya ce ya ubangiji sauti na da rauni bai iya zartuwa cikin mutane har ya ko ina ya ubangiji sauti na baya isa ko ina ya Allah sai Allah madaukakin sarki ya ce ka kira kawai mu adda alhakin isa da sako inda zai kamata ya isa annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya hau dutse ya kira ya ce ya ku mutane Allah maɗaukacin sarki ya rike ɗaki ya ce ku zo ku ziyarce a lokacin da ya wannan kiran Allah ya isar da kiran nan cikin tsatsau na mata duk wanda Allah ya rubuta ma zuwa aikin sai ya karba kira duk wanda Allah ya rubuta ma zuwa aikin hajji ko so ɗaya ko so biyu sai ya karba sai ce labbaik Allahumma labbaik wani zai karba so guda wani ya karba so biyu wani so uku wani sama da so nawa sai ya je aikin hajji duk yawan karba da kai sai ka tafi haka ya ku yan uwa musulmi ku roki Allah madaukakin sarki ya muku arzikin zuwa wannan wurin domin akwai alheri da albarka a wannan wurin ya ku yan uwa musulmi hajji yana da sharuɗa sai sun cika sannan mutum ya je aikin hajji na farko akwai musulunci babu hajji ga wanda ba musulmi ba kafiri ko ya yi aikin hajji babu shi saboda bai da sharaɗi bai cika ba na daga cikin sharuɗa aikin hajji akwai hankali babu aikin hajji ga wanda amma hukaci daga ciki akwai balaga sai mutum ya balaga hajjin sa yayi ko da yaro ya yi hajji in ya balaga sai ya sake komawa daga cikinsu akwai ɗiyautaka bawa ko ya yi aikin hajji aka yanda sai ya sake komawa daga cikinsu ya ku bayan Allah akwai samun iko samun iko shine mutum ya samu a biya mai kuduri ya samu akwai abin da zai rika zuwa aikin hajji sannan akwai amna tsari la'iya hanya hanya za a bi la'iya da take yanzu akwai jirgi wanda za a ɗauke ka zuwa aikin hajji malamai sun ambata suka ce daga cikin rukunin aikin hajji akwai harama shi ya ɗauka ihrami daga inda kake ya sawa'un ki daga madina ne ko daga makka daga hotel ɗinka cikin mota za ka ɗauki harama labbaika allahumma labbaika hajjar sannan ga cikin rukunin aikin hajji akwai tsayuwa arfa wanda ke duk wanda bai tsayuwa arfa babu hajji gare shi da wanda dalili zai sa mutum bai tsaya arfa ba har aka je aka dawo to babu hajji gare shi na daga cikin su akwai dawaful ifada wanda ake ran sallah ko kuma bayan sallah daga cikin su akwai safa da marwa wanda rukuni daga cikin rukunin aikin hajji duk wanda ya bai bar daya daga cikin wa'annan babu hajji gare shi Allah muna roƙonka Allah kai mu alhazamu arzikin zuwa lafiya ya ku yan uwa musulmi daga cikin farla aikin hajji da matsayi ne ɗaya ne daga cikin rukun na musulunci guda biyar ɗaya daga cikin ayyukan da ake neman kusanci ga Allah ta hanyar aikata shi ya tabbata a cikin hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tambaye shi wani irin aiki ne fi falala sai manzon Allah ya ce imani da Allah da manzonsa sannan aka sake cewa ya manzon Allah bayan da sai sai manzon Allah ya ce jihadi saboda Allah sannan aka ce bayan sai sai manzon Allah ya ce hajji mabruri malamai suka ce hajjin da aka yi da ilimi mutum ya yi shi ya san farillai ya san sunnoni an gwada mai da aka yi ne ya yi shi bisa ga ilimi shi ne hajji mafururi. wasu malamai suka ce hajji ne wanda aka yi da kuɗi na halal babu kuɗin haramu a ciki wasu malamai suka ce a'a hajji ne wanda aka yi tun da aka ta aka bar gida da niyyar zuwa ake hajji har aka dawo ba sa'a ma Allah ba hajji ne wanda aka yi babu saba Allah a ciki ya ku yan uwa musulmi ku sani lalle hajji yana daidai da jihadi yana zama matsayi ga wanda bai da ikon zuwa jihadi ummuna aisha radiyallahu anha ta ce ya rasulullahi kana ganin jihadi maza suke zuwa kuma ga hajji shine bitin aiki mu sa ba za mu yi jihadi ba ya rasulullahi sai mu za Allah ya ce a ai mafi mafi falla daga cikin jihadi shine hajji wanda an mabruri wal hajji mabruri mabrur laysa lahu jazaa'u illa al janna shi kuma hajji mabruri bai da sakamako in ba janna ba kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ya ku yan uwa musulmi ana son a yawaita hajji da umra domin yana kore yana kore talauci sannan yana narke zunubai kamar yadda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tabi'u bainal hajji wal umra ku bibiya tsakanin hajji da umra ku je ku dawo ku je ku dawo saboda bibiya tsakanin yana kore talauci da zunubai kamar yadda kasan makera tana narke wato dauda karhi ta da sani ya ku bayan Allah alhazai tawaga ce ta Allah baƙi ne na Allah maɗaukakin sarki Addu'ar su Allah yana karɓarta su Allah yana biya musu sannan hajji yana roce duk abin da ya gabata idan mutum ya ce ya aikin hajji zunubin da suka gabata baya Allah maɗaukakin sarki ya rosa mai su bayan haka ‘yan uwa musulmi alhazai idan suka ce suka dawo za su dawo kamar yadda aka haife su ranar haihuwarsu ba zunubai ko guda ya ku ‘yan uwa musulmi alhazai ana rubuta musu kyakkyawan ayyukansu ana daga darajojin ana wanke musu sannan duk alhajin da ya mutu cikin aikin hajji cikin aikin umra ko hajji ranar tashin kiyama za a tayar da shi na labbaik Allahumma labbaik duk wanda hagin hilin kiyama yana labbaik Allahumma labbaik mutum na wanda ya mutu cikin harama na hajji ko umra ya fi yin uwa musulmi wannan aiki na daraja kwarai da gaske wanda Allah ya hore ma ba a san mutum yawa kai ne ruwa domin neman samun sallah da kuma girma gaban Allah ga tashin kiyama Allah muna roƙonka da sunayenka alhazzan mu Allah shi musu arzikin zuwa lahiya su dawo lahiya Allah mu roƙe ka ka sa su samu hajji mai sauƙi a cikin rayuwarsu Allah ka sa hajjin bana a cikin nasara a je lahiya a dawo lahiya Alhazan Najeriya gaba ɗaya Allah shi musu arzikin aikin hajji cikin nasara alhazzan mu na jihar Kebbi Allah shi musu arzikin tashi lahiya su dawo lahiya Allah muna roƙonka da sunayenka addu'o'in za su yi muna cikin ƙasar mu Allah ya karba ya Allah ƙasar mu na bukata addu'a Allah ka tausaya muna ka mu damu mu ya ubangiji Allah akwai damuwa daban-daban cikin Najeriya Allah ka yayi muna Allah mu roƙe ka akwai kashe-kashen da ake cikin dazuzzuka Allah kai muna maganin wannan al'amari masu wannan abu Allah ka san su Allah kai muna maganin su ka kawo mu sauki da tafafi a cikin kasar mu ya Allah Allah wannan yanayi na zafi da muke ciki alherin da a cikin shi Allah ka bamu sharrin da a cikin wannan yanayi ubangiji Allah ya kare mu muna roƙonka ya Allah ma 'yan kasuwanmu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancinsu manomanmu Allah ka sanya albarka cikin nomansu Allah matasanmu suna bukatar addu'a Allah ka taimaka musu ka rika hannayensu Allah ka bude musu hanyoyin arziki ya Allah ka 'yan kasuwanmu ka sa albarka cikin kasuwancinsu ka sa mu gama lafiya ka sa mu cika da imani ya ubangiji Allah ka jikan magabatanmu Allah ka jikan magabatanmu ka iyayen mu da malamanmu Allah ka ba su aljanna wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa qumu ila tasmihi yarhamukumur rahman